Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren Litinin 15 ga watan Afrilun shekarar 2019 akan mitoci 19, da 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya. A birnin kuma kuma za a saurare mu ne ta alfan rediyo yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da warhaka, Baba Yakubu Makeri ne tare da Sarfila Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dare. To ko bayan kun gama jin labarai za ku je martanin shugaban kwamiti na wato watsa labaru nan a majalisar wakilan najeriya a kan aniyar gwamnatin amurka na daukar matakan korar 'yan kasashen waje wanda suka wuce lokacin da aka kayyade musu na shiga amurka akan haka ne kuma za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ta wace hanya ce za a magance yadda 'yan afirka suke kutsawa a kasashen waje suna shiga cikin matsaloli lambar mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar bayan haka shugaban kungiyar jama'atul izalatul bid'a wa ikamatul sunna sheikh abdullahi balalau tare da wato kabiru muhammad haruna gombe wanda aka fi sani da kabiru gombe sun kawo mana ziyara a nan washington kuma za ku ji dalilin ziyarar tasu ali mustapha sakwato kuma zai shigo mana da labaran wasanni amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfili hashin gumel. Wata mummunar gobara ta tashi a babbar shahararriyar majami'an nan ta birnin Paris Notre Dame Cathedral wadda ta yi barna sosai. Hotunan bidiyo da ake watsa wata kafafen yaɗa labarai sun nuna yadda majami'ar ke ci gaba da kone tun daga daren jiya zuwa safiyar yau litinin din nan inda ake ganin wuta na ta ci daga saman rufin ginin. Mai magana da yawun majami'ar Andre Pinot ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa baki ɗaya wato katakwayen da aka yi amfani da su a ginin sun kama da wuta kuma da alama baki ɗayansu sun ƙone yan kwana-kwana sun yi amfani da mesar ruwa domin ƙoƙarin shawo kan gobarar yan sandan faransa sun ce ba a samu asarar rayuka ba sai dai babu tabbacin idan wani ya samu rauni a sanadiyar gobarar hukumomin kasar kamar sun tsare waɗansu 'yan najeriya guda talatin da suka ketara kan iyakar ranar asabar bisa tunanin suna da alaka da kungiyar boko haram 'yan sanda sun ce gungun mutanen waɗanda galibi mata ne da 'yan ƙananan yara ba su nemi izinin ketara kan iyakar ba ba su kuma wato ba su da katunan shaida tantancewa yayin da suka kasa amsa tambayoyin da aka yi musu jami'an tsaron kasar kamaru sun ce sun hango motar safa da ke dauke da mutanen da aka tsare ne yayin da suke. ƙetare kan iyakar daga gamburin gala inda ƙungiyar boko haram take da karfi a lokutan baya 'yan sanda a maro sun ce suna gudanar da bincike domin tantance mutanen da kuma sanin dalilansu na shiga ƙasar ta kamaru kawo yanzu hukumomin najeriya ba su mai da martani dangane da tsare mutanen ba 'yar majalisar wakilan amurka ilhan umar ta ce tana ci gaba da fuskantar barazana ga rayuwarta 'yan kwayankin nan tun da shugaban kasar amurka donald trump ya kafe wani hoton ta tana wasu kalamai kan harin ta'addancin da aka kai amurka ranar 11 ga watan satumba shekara ta 2001 a wata sanarwa da aka fitar da yammacin jiya lahadi omar ta ce yawancin barazanar da take fuskanta ana alakanta ta da biliyan da trump ya kafe ne haka kuma ta bayyana cewa yawan tashin hankalin da ake samu da kuma kyama ga masu ra'ayin mazan jiya a amurka da sauran duniya tana cewa ba za mu ci gaba da watsi da cewa trump ne ke ingiza su ba da safiyar jiya lahadi white house ta masanta cewa trump ne yake ingiza tashin hankali da kuma kin jinin musulmai to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin Washington DC. Harkokin tattalin arziki da jiya lahadi ivanka trump ta sauka a birnin habasha addis ababa domin taron kolin shigar mata cikin wato harkokin tattalin arziki da kuma samun musu da ayyukan yi da ya shugaba donald trump kuma babbar mai bashi shawara ta kai ziyara shagon gahawa da kuma masakar atamfa a addis ababa ta kai wannan ziyara ne domin ta karfafa wani shiri da zai lashe dala miliyan hamsin da mahaifinta ya kafa a watan fabrairu wanda ake nufin karfafa aiki ga mata a kasashe masu tasowa. believe that investing in women is smart development policy and it's smart business. Ta ce mun imanin karfafawa mata abu ne mai kyau ga ci gaba kuma yana da kyau ga kasuwanci haka kuma yana daga cikin tsarin tsaronmu saboda idan aka karfafawa mata hakan kan taimaka wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma mun ga hakan yana faruwa ba sau ɗaya ba sau biyu ba. Ibanka Trump dai za ta gana da shugaban kasar Habasha Saleh Zud da firaminista abi ahmed kafin ta nufi kasar ivory coast inda za ta halarci wani taro kan damar tattalin arziki ga matan afirka ta yamma haka kuma an shirya cewa ivanka za ta halarci taron kolin babban bankin duniya daga karshe waɗanda suka haɗa zanga-zanga a sudan sun nemi magoya bayansu da su hallara gaban hedikwatar sojoji a khartoum yau litinin saboda abin da suka ce ana ƙoƙarin dakatar da su daga zaman dirshan ɗin da suka kwashe kwanaki suna yi a wajen haka kuma masu hada hadar wato wasu zanga-zanga sun kira ga sojoji da su miƙa mulki ga farar hula cikin gaggawa bayan da suka yi jiyo mulkin da ya haɓarar da shugaba umar albashir a makon da ya gabata. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To bari mu faro da wannan hira dazu nan ne shugaban kungiyar jama'atu izalatun bidi'a wa ikamatin sanna Sheikh Abdullahi Balalau tare da Kabiru Muhammad Haruna Gombe da aka fi sani da Kabiru Gombe suka kawo mana ziyara a ɗakin watsa shirye-shiryenmu a nan Washington DC. a tattaunawar su da abokin aikinmu yusuf aliyu harande ishak balalau ya yi masa bayanin dalilin wannan ziyara zuwa amurka kuma ya ga yadda hirar tasu ta tafi to ina jin muna da tangardan na'ura don haka um, nan ba daɗewa ba za mu kawo muku wannan tattaunawar da muka yi ko kuma yusuf aliyu harande ya yi da wato bakin namu da suka hada da shugaban kungiyar wato izalatu bidiya wa ikamatu suna sheikh abdullahi balalau tare da kabiru gombe makasudin wannan ziyara ziyara ce ta sadar da zumunci ga 'yan uwanmu mazauna wato kasan amurka musamman akwai kungiya mai suna ibadur rahman wanda kungiya ce da take da alaka kai tsaye da kungiyar mu ta jama'atu bi bid'a kamata sunna domin duk kungiyoyin ahlus sunna inda suke muna da alakoki musamman ma masu magana da hausa wanda suka fito daga kasashen mu na najeriya suka fito daga kasar ghana kasar niger da sauran kasashen west africa muna da alakoki da dama don haka wannan ziyara sun jima suna neman mu kawo musu ziyara domin mu tattauna na yaya suke da'awa a nan kasar america yaya muke da'awa a nigeria da sauran kasashe na west africa sun sha zuwa tarurrukan mu musamman ma kamar shekara ɗaya ko biyu da suka wuce mun ziyarci europe wanda mun je wurin uh, kungiyar sautu sunna nan ma mun ga yadda suke ci gaba kuma alhamdulillah mun tattauna tare da su wannan ya sa su ma 'yan uwa na nan Amerika suka nemi lalle mu kawo irin wannan ziyara don ganin irin yadda suke da wato da'awarsu da ci gaba da kuma irin 'yanci da suke da shi a wannan kasa ta Amerika wannan shine makaso da shigowar mu to ana iya cewa kenan wannan ziyara ta ku babu wata alaka da take da shi da ainihin ita gwamnatin kasar amurka kenan a babu wani alaka da gwamnatin kasar amurka sai dai kawai alakar ziyara ce ga 'yan uwanmu musulmai ahalussunna sunna mazauna kasar amurka To ka yi maganar a dangantaka da ke tsakanin kungiyar Izala da kuma kungiyoyi da suke a kasashen duniya. Hmm. To bari mu koma gida Najeriya mu duba yadda alaka take ko kuma duba dangantaka aita wannan kungiya ta Izala wanda kusan za a iya cewa 'yan shekarun baya an ta samun kai komo za a ce akwai bangaren Izala Jos akwai Izala Kaduna. Ta ya kake ganin za a iya ɗinke wannan matsala da take ciki a wannan kungiya ta Izala kuma gashi kuna ƙoƙarin kyauta ta dangantaka ku da sauran kungiyoyi da suke a kasashen duniya alhamdulahi duk wanda ke bibiyan abubuwa a baya ya san kamar shekaru ashirin da wani abu kungiyar izara ta samu matsaloli na rabuwa amma tun daga lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu kan wannan karaga na shugabanci an samu haɗin kan kungiyar an tafi tare duk da cewa bayan ɗan lokaci kankani an sake samun damuwa amma damuwar bai kai na baya ba domin a baya irin wannan damuwa da aka samu damuwa ce da ko ɗan uwa ya gamu da ɗan uwansa babu ko sallama tsakani bayan babu sallama ba a kowace irin mu'amala amma da allah maɗaukakin sarki yasa aka zo aka zauna aka samu fahimtar haɗuwa an rage a kashi ɗari an samu kaman kashi saba'in ko fiye da haka domin duk abin da aka ce an ɗauki lokaci ana rabe to in aka dawo haɗuwan dole sai an bi shi a hankali an tafi yadda ya kamata kuma a yanzu sai mu ce alhamdulillah babu yadda za a yi ce tsakanin ƙungiyoyin izala guda biyu da ake ganin su akwai gaba da ƙiyayya da ainihin wato cin mutuncin zura babu shi wannan an samu ci gaba kwarai kwarai da gaske kuma ɗan abin da ya rage dama ba za a rasa ba ko da ake dole sai an samu irin wannan 'yan matsaloli saboda haka ina ganin wannan ba damuwa ba ne allah maɗaukakin sarki ya shigo ciki kuma zai kara shigowa ciki a kara gyara sauran abin da ya rage to madalla shek balalau kenan a hirarsa da yusuf ali harande za kuma ji ci gaban hira a shirye-shiryenmu nan gaba akan batutuwa da daman da suka tabo a cikin wannan hirar shugaban kwamitin labaru a majalisar wakilan najeriya abdulrazak namdar ya mai da martani akan aniyar gwamnatin amurka na daukar matakin korar 'yan kasashen waje wanda suka wuce lokacin da aka kayyade musu na shiga amurka wannan matakin da ya auna kasashen afirka da dama ciki har da kasar wato tarayyar najeriya kenan ga hirarsa da nasiru adamu el hikaya Ina tare da shugaban kwamitin labaru na Majalisar Wakilan Najeriya Abdulrazak Namdas. Me za ku ce kan wannan tunani da gwamnatin shugaba Trump take kan waɗannan ƙasashen? A Afirka ɗin nan mun fi kowace ƙasa yawan jama'a. Muna da mutane kusan miliyan ɗari biyu. Inda ka je za ka tar akwai 'yan Najeriya ciki. Ba daidai ba ne a ce kana ɗa Najeriya ka je wani ƙasa lokacin da aka baka aka ɗibo maka ka zama a zanna a Amerika ya kare ka ce kai za ka ci gaba da zama. To wannan za ka kawo mana matsala tsakanin mu da Amerika ko da kowane iri kasa ba ba daidai ba ne ka je ko kasuwanci makaranta ko wani ka in lokaci ya kare ka sake neman visa a zaman to mutum ne wanda zaka zanna akan doka ta yadda da zaman ka a wannan kasa cikin ma tsarin da ita gwamnatin Trump ke tunani watakila ta ma rage tsawon irin wannan biza ko kuma ma visa ta zama mai matukar wahala gashi yanzu ma dama ya neman bizan zuwa Amerika yake wale a ce an fara ma aiwatar da wannan sabon tsari sabon gwamnatin buhari shugabannin kasashen waje sun yarda da shi don haka mu kuma za mu yi magana da america don allah a bar mu a yadda muke mu za mu magana da mutanen mu so ba su wannan visa tunda duk mutumin ne zai je yi harka na inganci wanda ba zai saba dokan wani kasa ba da dan allah a bashi wannan a visa muna kan tattaunawa da su kuma mun tabbata mu a majalisa za mu ba fannin zartaswa wannan haɗin kai a samu ma 'yan najeriya su zanna mai kyau kuma a bar su amma akan wannan aikin da za su yi nan Ya za ka kwatanta yanayin irin hulɗar Najeriya da Amurka don watakila wasu za su ce a ah, su Amerika ta je ta ɗau wannan matakin mana sai mai ai Najeriya ma ƙasa ce mai yanci da irin wannan tunanin me za ka ce wa masu irin wannan tunanin? Gaskiyar maganar shi ne da Amerika da duk manyan kasashe baya da za a yi muna zaman sabon shugaba zai sake ɗaukan waɗinsa na shekara hudu zai so ya aiki wanda zai kawo ci gaban kasar nan in abun da amurka suke yi ba zai saba da dokar najeriya ba mu ba za mu yadda muna yadda mu samu matsala da su ba. Abin da yasa nake ma wannan tambayar watakila wasu daga cikin masu sauraron mu labarin Amerika kawai suke ji kai ka ji Amerika din nan yana gaba ma sau ɗaya ba ko sau biyu. Ya Amerika ya dokokinta suke ne ga wanda bai fahimci Amerika ba. Na je Amerika ya kai na je Washington DC na je kuma Chicago na je ayyuka ne na majalisa ɗaya ma mun je ne abin da ya kai mu a matsayin na ɗan Pan African Parliament ɗan majalisar Africa duk mun je kuma in ka je Amerika abu ne wanda kana so ka kai ma ka bi dokokinta ka san mu problem da muke fesa a kasan nan ka taho daga Najeriya sai aka maka wani kallo kai daga dan eh, Najeriya ne da yawa kila a ganka kamar za ka yi abu da ba daidai ba to amma alhamdulillah abubuwa ta canzu wannan gwamnati ta sa ana ganin yan Najeriya da daraja na zagaya kasashen waje da yawa kuma ana ganin mu da daraja To madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya tare da shugaban kwamitin labaru na Majalisar Wakilan Najeriya Abdulrazak Namdar. To waɗannan shirye-shiryen dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe hudu ne da minti arba'in da hudu na rana a nan Washington. Lokaci ya yi da za ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan ta wace hanya ce za a bi a magance yadda 'yan kasashen Afirka suke kutsawa a kasashen waje wato suna shiga cikin matsaloli wanda ke iya jefa su cikin wata babban matsala lambar mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a gyara zama domin a kira mu a bayyana mana ra'ayi yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kiran farko daga jihar Nasarawa wani ne daga Nasara? Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. ina magana da babawa mai agogo ne na cikin garin gita ta ina magana ne a cikin garin gita ta fanda diploma area na sarautet to muna sararin ka malam babawo wato ni dai a iya fahimta na ya kamata a ce kamar irin tsaron da ake yi shekarun da suka gabata yana da kyau a ce ya kasance ana dan eh, bincike saboda kaga wani zai iya shigowa ba tare da irin takardar visa ba. Hmm. So yana iya da kyau hukuma a nan na ɗasu su yi bincike saboda ta wannan hanyoyin ne ake dan shigo mana da wasu abubuwan da bai dace ba. To mun gode kwarai da gaske bari mu doki kira bari mu doki kira ta gaba daga jamhuriyar Nijar wane ne a Nijar? Eh, salamu alaikum. amu alaikum salamu alaikum. Umma Malam Ali na daga dogon a cikin hore Nijar. To Malam Ali duniya na sararin ka. To abin da an ra'ayi na bisa kamar waɗanda da zuwa kamar Tirani ta su koma kaka gida cikin ƙasashen Amerika. Suna sun tura tsari gare su ke na 'yan wa'adin da sun ka baka. Sun kake ka zamana ƙasar in ya ƙare ka yi ka dawo gida ka zamana. Kinan shi da ƙasashen makawa ta ko ganin ana ganin hoton. Kinan ka ɗauki biza tun bakin wa'adin da kamata ka yi ka kuma gida na gode mu da amerika ina ma to mun gode kwarai da gaskiya. bari mu je jihar yobe wane ne daga yobe yabo zan ne daga yobe wane ne ɗayibu wanzam ne daga yobe to malam ɗayibu wanzam duniya na sarin ka to alhamdulillah yau na yi farin cikin wajen sabu na samu kuma mun gode Allah sarki Allah ya saka amma ina roƙon alfarma guda ɗaya zan yi ayyukan zan yi hmm. yau eh, ina so da Allah gaban kasa na shugaban kasa Muhammadu Buhari yana cewa an ƙara kuɗin mai dan Allah dan Allah ba taimaka kana ƙara kuɗin mana an ƙara kuɗin mana talaka ka ƙara ba su to mun gode malam Daibu dan eh, wazam bari eh, abin nan ko da yake ba maudu'in mu kenan a yau ba bari mu je jihar Jigawa mu ɗauki kira daga Jigawa ne ne a Jigawa Salamu alaikum Abdulkarim ne daga Jigawa to malam Abdulkarim bismillah yawwa kamar me ake faɗa domin ban ji ba to muna yanda 'yan afirka ke kutsawa a kasashen waje musamman kasashen turawa suna zuwa suna wuce lokacin da ya kamata su zauna sannan kuma suna shiga cikin matsaloli ta wace hanya ce za mu iya bi a magance wannan al'amari yau wannan shine maudu'in to ya kamata wa'anda suka bar kasarsu ko ma ya sa su dawo kasarsu su zauna hmm. yawwa abin da ya kamata saboda mutane su dawo inda suke nufin Allah ne idan Allah ya ma arziki za ka same su in dan arziki ka tafi nema to ka dawo ƙasar ku ka bar shi ma a gida to mun gode bari mu je jihar Taraba wane ne a Taraba Ismaila ne daga Taraba to malam Sama'ila duniya na sararin ka eh dangane da da alaman layi malam ismaila ya goce shi yasa bari mu je jihar bauchi wani ne daga bauchi suna na ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to malam ayuba duniya na sararin ka to a gaskiya dai fitan na idan ba ya zama dole ba bai kamata a ce mutane suna zuwa waje ce rani ba yana da kyau su zauna a gida hmm. a kama sana'o'i da kuma ayyuka ita kuma gwamnati ta yi kokari ta taimaka ma wa'annan mutane ta tallafa musu domin su zauna a gida su samu sana'an yi na gode mai magana ayuba garba imam to mun gode kwarai da gaske a jihar bauchi bari mu je zaria wani ne a zaria sunana usman tamimu mai rediyo da tv buban dodo zaria kaduna state tarayyar najeriya to muna sarin ka malam usman tamimu to alhamdulillahi kamar yadda aka yi shimfiɗa kan wannan maudu'i namu game da 'yan kasashen mu na suke walakantuwa a wurare daban-daban to ni shawara na misali idan aka yi ai bakunta gaskiya ne ba inda ba a bakunta to a yi abin a cikin ka'ida kuma su waɗanda su sanu bakunta ko su wurare gudun wadakanci su zama mutane na gargari su zama wakilan su kamar yadda za a can ba kamar mu 'yan najeriya mutum wurare ana kyaman mu to amma taimakon allah yanzu kaga mun fara gyara al'amura tare da taimakon mu muna zama na gargari to idan muka dogare akan haka to mun gode kwarai da gaske bari mu je taraba mu sake koma taraba wani ne a taraba kana magana da dr balaro ne mai magani jalingo headquarter taraba to dr bala duniya ta saurin ka sai dai matsalar da za a samu ban san mabutin da ake ciki ba ne to dr eh, bala abinda muke maudu'in mu a yau maudu'in a eh. yau eh. Maduyi a yau shine bari mu je jihar katsina kaman wane ne da katsina amin wa alaikum salam daga malam na katsina ina sunanka baban gida abubakar wage ne a malam ibrahim mai wanke hula ne eh. daga jihar neja to bismillah to masha Allah lalle hanya ɗaya ce da za a bi ya kasance a baki da ainihin fitar ɗan Afirka zuwa ƙasashen Turai. Hmm. An Arzikin da Allah hore mana Afirka ya kasance shugabanninmu ba su son zuci ba su son kansu ba wannan dukiyar da Allah hore mana a gina a gina mana kasashen mu na Afirka ita kadai ce hanya wadda za a bi ya kasance ɗan mu matasa ne hmm. da fita Afirka amma ba haka aka ba to gaskiya ba za su daina ba to mun gode kwarai da gaske malam ibrahim bari mu je jihar kaduna waje ne a kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amu wa alaikum assalam alaikum salam. Baba Yakubu Bakeri barka da yammaci. Yawa. Sunana alaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Hmm. to in ba ma dan dan shi a ce ma wai dan afirka ba ya za a yi wai ka cire naira zunzurutun kuɗi naira dubu ɗari biyu ɗari biyu da hamsin har ɗari hudu wai abi da ka taɓa rauni hanya domin ka shiga turai yau kana da ma dubu ɗari ba sai ka tsaya kai kasuwanci allah ya mata albarka ka saka ba ya kamata gaskiya dai mu mutane mu tsaya mu kan mu kiyawan laili wannan magana fita kasashen turai din nan wallahi ba daidai bane ya kamata mu kiyaye ka kafa yanci kafi mutunta kanka ta lafiya Alhaji Musa Garo na gode yawa mu ma mun gode bari mu je jihar Adama mu dauki kira ta karshe na. wane ne daga Adama Garba dan Union da Zalare a Mobinot jihar Adamawa. To Malam Garba dan Union duniya na sarinka. shawara na da gwamnati shine ta yi nazari ta yi abin da ya dace saboda jama'a bayan allah su daina fita waje fakat mun goge kwarai da gaske malam garba dan union kuma mun goge kwarai da gaske to ina ji iya abin da zamu iya ɗauka kenan a yau sai kuma gobe mun gode ma waɗanda suka kira mu duka to madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo labaran wasanni. Jama'a ku da wannan lokaci da sadonmu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni wanda yau zai share fage da labarin Tiger Woods sanannen dan kwallon golf din na duniya na Amurka wanda jiya ya sake dawa a matsayinsa na zakara bayan da ya sake lashe gasar Masters da aka yi wanda kuma ita ce karo na biyar da yake cin wannan wasa a Augusta National a na Amurka. ta ga wasan shekaru 43 ya ce wannan abu yana ɗaya daga cikin manyan muhimman abubuwan da yake jin ya a rayuwarsa shi dai ta ga wasu wanda ya ci irin wannan nasarori kamar guda goma sha biyar ya ce idan ya tuna abin da ya same shi kwanan baya ko kuma watannin baya lokacin da ya ji ciwo a bayan sa bai iya tafiya sai ya ga cewa wannan ba karamin nasara ba ce wannan da ita ce nasara ta farko da ta ga wuce ya ci tun shekarar 2008 lokacin da ya ce gasar us open wannan nasarar da ta gamu ya samu a jiya za ta sa ya zo wato gasa ɗaya kawai ta rage tsakanin shi da shahararren ɗan ƙwallon golf ɗin nan jack nicholson wanda ya ci wannan wasa ta masters sau shida yadda shi ta gawar kuma ya ce ta guda sau biyar za ta yi yiwuwa kasar kamaru za ta iya ɗaukar ɗawainiyar manyan gasunan wasannin kwallon kafa guda biyu tsakanin shekarar 2020 zuwa da 21 wannan ya biyo bayan alamun da aka samu daga hukumar kwallon kafa ta afirka cewa kamaru za ta iya mai gurbin ethiopia a matsayin wacce za ta ɗauki gasar cin zakarin wato gasar cin zakarin afirka na shekarar 2020 ethiopia da ya ce da ya kamata ta yi wannan wasa amma ta janye saboda kamar yadda shugaban hukumar ƙwallon ƙasar wato isaias jira ya faɗa ba za su iya ɗaukar ɗawainiyar wasan ba to shine sai aka baiwa ita kamar din kuma shi kansa shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka ahmad ahmad shine ya tabbatar da hakan a filar da ya da manema labarai a shekarar da ta gabata ne aka kwacewa ita kamaru wato damar da aka bata na ta ɗauki ɗawainiyar gasar cin kofin afirka na nations cup na shekarar da muke ciki saboda rashin shirin da bata yi ba a madadin haka aka bata ta shekarar 2021 inda ta maye gurbin kwasar cote d'ivoire wacce yanzu ita aka bata ta 2023 manajan kungiyar kwallon kafa ta liverpool yoyon club ya ce ba ga shakka mohamed salah wato abin a zo a gani ne abin kallo ne shi a matsayinsa na dan wasa bayan da ya taimake su suka ci chelsea da ci biyu da babu a wasan da suka yi jiya abin da ya taimake ta liverpool ta kara cirawa da kuma samun kusantar cin shi kofin premier league din sannan kuma cin da manchester city ta yi wa crystal palace da ci uku da daya duk abubuwa ne da suke taimakawa ita kungiyar liverpool ganin cewa tana kusantar wannan rana da za ta ci watakila wannan kofi da ta share shekaru 29 tana neman ta ci shi bari mu karkare da kalaman da kocin nigeria ginot roye na cewa yana tsoron sababbin kun kasashen da suke shigowa gasar nan ta cin kofin kalubalenka na nahiyar afirka wato nations cup na shekarar nan da muke ciki musamman yana magana biyu cikin kasashe uku da aka hada najeriya da su wato gini da madagascar da burundi ita madagascar da burundi su ne suke shigowa cikin wannan gasa a karan na farko abin da shi wannan kocin na najeriya ya ce yana shawar ganin sababbin kasashe sun shigo domin sukan shigo da sababbin kuzari ya ce ya san wasu daga cikin kasashen nan musamman ita madagascar da yake matarsa daga can ta fito Roic yana jin zai yi wasu wasannin sada zumunci guda biyu domin ya shirya gasar cin kofin kalubalen kaɗan zai yi wasannin ne da Senegal da Ghana kafin a je gasar cin kofin na Nations Cup. Jama'a abinda da ya sauka labaran wasanni yau kenan sai ranar Litinin mai zuwa Allah kai mu ku huta lafiya. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo labarai a takaice. To a takaice wata mummunar gobara ta tashi a babbar shahararriyar majami'an nan ta birnin Paris Notre Dame Cathedral wadda ta yi barna sosai hotunan bidiyo da ake watsa ta kafin yada labarai su nuna yadda majami'a da ke ci gaba da konewa tun daga daren jiya zuwa safe yau litinin nan inda ake ganin wuta na ta ci daga saman rufin ginin. mai magana da yawun majami'ar andre finot ya faɗa wa kamfanin labaran faransa cewa baki ɗaya katakwayen da aka yi amfani da su a ginin sun kama da wuta kuma da alama baki ɗin sun ƙone hukumomin kasar kamar sun tsare waɗansu 'yan najeriya guda 30 da suka ƙetare kan iyakar a ranar asabar bisa tunanin suna da alaka da ƙungiyar boko haram 'yan sandan sun ce gungun mutanen waɗanda galibi mata ne da ƙananan yara ba su nemi izinin ƙetare kan iyakar ba ba su kuma da takardun shaidatinin cewa yayin da suka kasa amsa tambayoyi da aka yi musu jami'an tsaron kasar kamaru sun ce sun hango motar safa da ke dauke da mutanen ne da aka tsare a yayin da suke ketare kan iyakar da gamborin gala inda kungiyar boko haram take da karfi a lokutan baya 'yar majalisar wakilin amurka ilhan umar ta ce tana ci gaba da fuskantar barazana ga rayuwarta a 'yan kwanakin nan tun lokacin da shugaban kasar amurka donald trump ya kafe wani hoton bidiyon tana wasu kalamai kan harin ta'addanci da aka kai amurka ranar goma sha ɗaya ga watan satumba shekara ta dubu biyu da ɗaya a wata sanarwa da aka fitar da yammacin jiya lahadi umar ta ce yawancin barazanar da take fuskanta ana alakanta su ne da bidiyon da trump ya kafe haka kuma ta bayyana cewa yawan tashin hankalin da ake samu da kuma kyama daga masu ra'ayin mazan jiya amurka da sauran duniya tana cewa ba za mu ci gaba da watsi da cewa trump ne ke ingiza irin wannan abubuwa ba to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin namu na dare sai gobe da safe za ji wasu abokan aikinmu da sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. yanzu a madadin kowa da kowa din sashen hausa na murya amurka musamman ma da hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya kuma ta bada umarni julie gresham da injiniyan mu ta wannan dare wato nashwan kali baba ya kuma kiri ne daga nan washington dc nake sallama da ku allah ya ba alkhairin nan nasa amin su mamin mu kwana lafiya salamu alaikum